الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الله يا كامل yau wato sha uku ga watan ramadan shekara dubu daya da dari hudu da talatin da hudu bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam ranar da ke daidai da ashirin da biyu ga watan julai shekara dubu biyu da sha uku shekara ta miladiya uh, my dear brothers and sisters in islam my dear uh, listeners السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله uh, We are still explaining the meaning of two verses in the Quran which is calling believers not to forbid what Allah has made halal permissible for them. And Allah doesn't want people who transgress the boundaries of His law. And Allah is saying, eat of all the good things that Allah has made available to you. You should not make anything forbidden. Under it, it becomes uh, compulsory that people should enjoy the good things of life and shun things that are forbidden. The principle in Islam is that, as the Prophet ﷺ said, if I Command you to do anything, you should do out of it what you can do. And if I forbid anything for you, you should totally, uh, you should totally uh, stop it. This is the principles of Islamic law. You do what you can do, and you should not commit anything that is forbidden, except if there is some necessity. If Muslims will go on this law, they will have peace on earth and peace in the hereafter. Allah has forbidden us to prohibit things that is not halal. Uh, we explained all things, everything is halal, is permissible except what Allah has prescribed in a text without any ambiguity. Such things is the haram. That's why one can confidently say any new invention, any new invention is halal. Every new invention is halal. The only thing that can come in is the use of such invention. Just like the knife, the knife, people are permitted in Islam to own knives because you use knife for cooking, for slaughtering ram and doing good things with, with knife. So it's halal, you should go and buy a knife. But the same knife, if you use it to kill somebody, to make, to, to, uh, to arm, uh, to rob somebody, to break somebody's house, the same knife, which is an instrument, if you use it for haram, then it becomes haram. And if you use it for good, it becomes good. So all the instruments, all the developments, all the new gadgets in Islam, by de facto, they are all halal. The internet is halal, but it depends on how you use it. If you use it for bad, then it is haram. If you use it for good, it is halal. The TV is halal. If you use it for halal, it's halal. If you use it for bad, likewise all the systems. This is another area where we Muslims, we are short of understanding. Because as is written in Muqta Malik, towards the end of the world, people who are vast in knowledge of fiqh, yani understanding Islam will be very few. Most people who will be considered ulama at that time, they will lack the knowledge of fiqh. Any system, whether it is political, economic, social, any system which is modern and is efficient and is effective, nobody, nobody should say it is forbidden. Such systems or such models are by de facto halal for Muslims because they say al-hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhadaha wisdom is the lost property of a faithful person wherever he finds it he takes it now Muslims have tried so many systems. We have tried in governance, we have tried the shura, we have tried monarchy, we have tried democracy. But what actually Islam established in government is shura. Nobody should be, should be compelled. People should by consensus by their own willing, choose their leader. This is the Islamic principles of governance. But how, are we Muslims able to establish it? No, we, we, are, we, we are not able to do that. From the era, from the beginning of Islam, after the first and second, third Khalifa, the question of Shura was destroyed. It became the sword. The sword is the is the is the government. Uthman bin Affan was killed. Those who killed him in Salih, uh, uh, another Khalifa, he too he was killed. Then is the sword became the ruler, not the shura. So Muslims early in Islam, we didn't apply the principle of shura in government. We left it. Muslims in warfare, I give a, a, a, a, story of one of the companions of the Prophet ﷺ during the Battle of Badr, telling the Prophet ﷺ the place where you have stationed us is not actually the suitable place for war. In essence, trying to show the uh, Prophet a better tactics in military uh, expenditure. Now, in warfare, Even Muslims left learning how to fight, learning how to make weapons. وَعَيْدُونَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ Allah said you should always prepare weapons. We neglected manufacture of weapons. We neglected military tactics as we neglected government. We neglected military. We neglected medicine. We, almost all the systems, efficient systems of government, we neglected them. Now in Egypt, for the first time, Muslims are coming back to Shura. Muslims are coming back to Shura. But the enemies of Muslims and Islam doesn't want this Shura to be established. Because whatever Allah has prescribed for Muslims is the only way to success. So even if we look at the West now and we see they are successful, they are successful based on Islamic principles. The West is democratic. Their leaders are elected by consensus. This is what Allah said. So they have stability, transfer of power easily. Allah said, you people should know how to, the, the you, should, you should study engineering so that you can make, uh, you can manufacture things. We love that. The West is doing that. That's why it's an economic power the hospital, they studied medicine from some of our scholars like Ibn Sina, the book Al-Qanun. They studied medicine from us, now they did more research, more and more research. Now we buy medicine from them. So what happened? What happened is that we neglected all the system which the Quran has entrenched on Muslims. We neglected them. Our non-Muslims took them, developed them, protected them and it empowered them. So now we Muslims, to compound our problem, we neglected these instructions of Allah. We are backward. Now some Muslims have realized, yes, we should go back to our roots. We should adopt surah in our government. We should adopt manufacture. We should adopt military practice. We should adopt modern medicine. We should adopt these things. We are coming back to it. But unfortunately, yet another group of Muslims, they think doing that is becoming westernized. Doing that is becoming uh, copying the Christians. Doing that is copying the Jews. So they say, no, we don't want such systems. Look at, like in America, for 200 years, they have been transferring power from one person to another, peaceful transfer of power for 200 years, peacefully. Because they have perfected the system of shura. Nobody should take power by force. Then somebody will just call suddenly and tell you, no, no, American democracy is kufr. is kufr. Will not take it. Okay, if you don't take an American democracy, what do you take? Do you take uh, Saudi Arabian monarchy? Or do you take Egyptian military dictatorship? Or do you take uh, the rule of your emirs? What do you take if you don't take it? What alternative do you have? No. Americans call whatever they call it democracy or whatever it is, once it brought stability, political stability to them, there no problem for Muslims to adopt it to bring to them political stability. Okay. Uh, kuma yana jin hausa to kaga musulunci ka gaya mata imani da Allah da manzannin shi dukansu na ƙarshen Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka za ta yi kalmar shahada وأشهد أن محمدا رسول الله رسول الله رسول الحمد لله ما sunan nata Aisha What? Me sunanta? wani suna ta to mai suna take so aisha Allah miki albarka to alhamdulillah da ina akwai kwamiti na mata din oh suna can oh to shikenan ga taimako ya bayan Allah sannan za ku kai ta wurin eh, su mata su mata bayani eh. amma an ka kawo na ana bashi eh. haka eh gara ana gara eh gara su kawo nan don mutane kagan da suka bayar su ga ah, eh. ok a wani ba su baya ba su suka kawo bayan Eh. Eh. Okay, as I was in English, the verse is telling us, you Muslims, don't forbid what Allah has said is halal. What is haram or what is forbidden must be written in black and white. If it's not written in black and white, then don't call it haram. You can say I dislike it. You can say anything I abhor it. You can say it's not But don't call it haram except what is written in black and white. I'm talking about what Muslims now are doing. Some Muslims or some semi-educated Muslims. When they see a perfect system perfected by non-Muslims, they label it as non-Islamic. They label it as non-Islamic. Why is it non-Islamic? One is because it came from the West or from the Jews or from the Christians. That is the reason. Because it came from them. Secondly, they may look into the system and see something that has may or have a discrepancy from what they know of their own knowledge. So if it deviates from that, then the whole system is bad. Which is very wrong. You should not call something haram if only unless when Allah or the Prophet ﷺ said it's haram. Now we are talking about political system, economic system, military system, medical systems. Muslims, we started them well, but we ended up badly because we left reading. Militarily, we are defeated all, all round because we, so we, uh, we, we don't develop military science. We neglected military science, so we are defeated militarily. Politically, we didn't develop political systems. The, the rule of the power, sword, over, overrides everything. as example was happening in Egypt. I'm so ashamed of the Egyptian army. is the most useless, backward people on earth. The Egyptian army. What the Ikhwan Muslims need to do When they get back in power, inshallah they will get it. What they need is to change that army. It's a colonial army, it's an archaic army, it's a useless army. Useless. They are agents, dogs of the Western powers. For the first time in Arab world, you have a democratically elected president according to our own Sharia and according to the democratic principles. He has the highest goods. And this man is well versed. This man does not steal anything. he, he feels for the face of Egypt. But suddenly, 2% of the rotten eggs of Egypt connive with the military and take over power under pretext. Under pretext. And unfortunately, the, the, the bad governments of Arab countries are supporting them. That's why I will hail the African Union for not recognizing this useless government of Egypt now. I praise the Arab, uh, African Union. They say we don't recognize taking power by the gun. This is a good step because in fact black, we can be black in color, but we are not black inside. <coughs> Democracy, selecting leaders is an Islamic principle. So we should adopt it, no problem. Why? Look at our enemies too. They adopted democracy and it has brought stability for them. Political stability. This is what we want. We don't want somebody to come with the sword, take over this, take over that. This is what happened with Muslims. Bani Umayyah. Bani Umayyah, they started killing themselves. And Bani Abbas came and started killing them. Bani Abbas started killing their owners. They called the Persians. Yeah, and killing after killing. Muslims, this is how we ended. when we are supposed to be democratic too, I mean, we should select our leaders. Nobody should force leaders on them. Then we left democracy. We are in anarchy. We are in monarchy. We are in dictatorship. This is what people now call Islam. Wow. Medically, medically, we left medical science. To the extent that people will understand something we are yet to understand and comprehend. Yesterday, a doctor came to you here. One of us, a Muslim like us, studied day and night for many years, and yet he will speak. Yet there are some people who are skeptic. I don't believe. You don't believe. Well, what are you doing? you are only eating cocoa or kosai all the day. Then you don't believe. Somebody who has been reading throughout his life, you don't believe him. Backwardness, militarily, politically, economically economically bank a, a, a gentleman came to me just three days ago i'm working in a bank and i'm confused he's confused he doesn't know what to do i just ask him a simple question you are working in a bank yes you are confused just assume that work you are doing in that bank just assume all muslims became confused like you and stop working in banks. Is it good for the Muslims or bad? I asked him. No, I asked him. He said, no, it's, it's bad for the Muslims. Because they are, seriously, there are benefits. There are benefits. Okay. So I said, for that benefit, it is haram for you now, for that benefit, to live working in that bank. Because whatever has benefits For the Ummah of Islam, you cannot come and label it haram with your own tongue. Who said it's haram? Who said bank is haram? Who said working in bank is haram? People are confused by the question of interest and riba. You're going to be a hospital. go to the hospital? You see blood bank. Blood bank in hospital. Somebody can say, ah, blood in hospital, at-tadawi bil-haram, you are carry a scent haram, blood, حرمت عليكم الميتة والدم haram, dam. But we have a bulk of blood in the hospital and is an integral part of modern medicine. A woman can come bleeding after childbirth. There is nothing that will cure her until when we transfuse her with blood. A child having sickle cell anemia or other anemias, iron, folic acid anemias. Not traffic accident. Somebody is traveling the car. He broke his arm, lost blood. There is no medicine for him except that blood. What you realize is that this blood is used in necessity. So nobody should go to the hospital and say, ah, I've seen them, they are using haram to treat people. Don't look at hospital from just one view, one angle. Don't look at it. Look at the whole picture of the hospital. In economy, in modern economy, don't look at just one picture. Okay, they are taking interest on capitals. Don't look at it from that. Look at the whole picture of the economy. The Western or the modern economy, what has he been able to do with our enemies? It has strengthened them. They have many enough to hold armies. Armies that can go around the world. that is what the, the, the picture will look. Education, governance, all the system, nobody should come and say it is haram. It's wrong. It's short-sightedness. This is what the verse is teaching us. Don't put your tongue say something is haram just because you think. Haram is stated categorically. May Allah show us the way out. May Allah help us from these hard times. May Allah assist us in developing and protecting ourselves and our interests. To bismillahir rahmanir rahim. Kafin mu fara akwai bawan Allah wani bawan Allah ya bada yaji bakwai na maza masu musulunta da atamfa hudu na mata masu musulunta. Sannan kuma akwai wata baiwar Allah ita ma Allah ya saka mata da alheri ta bayar da atamfa goma da hijabi goma. ta ba kuma kwamitin masu kula da marayu dubu goma Allah ya saka mata da alheri haka kuma ga wani bawan Allah ya ba da sadakan alkur'anai guda biyu Allah ya saka mashi da alheri sannan akwai na naka takada eh, to akwai wani bawan Allah shi kuma ya da radul azhan guda guda ɗari biyu fi sabilillahi Allah ya saka mashi da alheri to gashi to uh, mun sake da tsayawa kan wayannan ayoyi biyu don girma mahimmancin su kuma sunan suke bayyana halin da muke ciki wa musulmi aya dai tana nuna ma musulmi kada su haramta abin da Allah ya ce halal ne duk abin da Allah ya shiru halal ne shi haramun yana zuwa da nassi ne ya ce abu kaza abu kaza haramun ne to abin da nassi bai zo ba bai zama haram sai dai zai iya zama kuma mutashabih in bai zama halal halal ba zai iya zama mutashabih to shi mutashabih in nan ba haramun bane amma me ake son mai takawa mai wara sai ya guje shi ina bai cuɗe sai ka guje shi amma ba za ka zo ce haramun bane me amfanin shi in matsala ta zo in ka fito daga halal ka fito daga halal ka samu halal yi. sai kuma aka samu matsala sai abu ya rage biyu mutashabihi da kuma ne haramun wani ne za ka yi samun to in shi wani samun din ana ana neman shi ya wuya buyaya sai haramun ya rage sai kuma haramun ne sai ka duba a cikin haramun biyu wane ne ya fi sauki sauki sai ka yi mai sauki kana jin yunwa ga saniya mushe bushin saniya matatta ga kuma alade mai rai saniya mushin saniya matattan saniya ba ta san mun mai maitatu ba yanka kan wai mai ba bushe ita ce nasi na farko na haramci to ga alade mai mai da mai laiku mai rai sai ka ɗauko ka ce bismillahi ka yanka ka ci domin nan masaniyar bayan cewa ta mutu ba a yanka ta ba shine haramcin ta mutu ba a yanka ba shine haramcin ko haramci na nasi to kuma akwai wani haramci akali mai ya kashe ta me ya kashe ta kai ka ga abu matacce za ka ɗauka ka sa a baki ka ci so shi wannan haramcin murakkab amma na alade ba ba shi lafiya lau haramcin nassi kawai ya rage saboda ka sai kai bismillahi ka yanka ka ci أخف الضررين ارتكاب أخف الضررين كله eh wato wajibi ne in kana da matsaloli biyu sai ka yi wanda ya sauki to haka shari'a ta ajiye muna al'amuran mu ma'amuna a idan liman wannan ta shi eh. to wanda ya ci alade ba za a bi sallah ba sai a wanda ya ci wancan nan ba haka to shi ne a wurin saboda haka kullum suka ka gwada wanda ya fi sauki kai wa alaikum salam wane wai dafa baka gana wani ana madka saniya wannan tapeworm ai daga cikin namun saniya yake ah. wani da huwan bai kashe wani cutar wani da huwa bai kashe wani cutar to haka abubuwa suke ne sai ka auna ka ga wanda ya fi sauke ka yi ana ga wata malam gane musulunta mace wannan wani yare take ji da kin ga musulunci shine imani da Allah da manzannin shi dukan su na ƙarshe Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka muna so ki kama shahada ki kice ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا رسول الله kenan kin zama musulma yanzu me sunanki wani suna wani suna kike so eh hannatu nanatul daus to aisha aisha kenan kike so kenan to masha Allah yayi kyau Allah ya baka Allah ya miki albarka ga taimako ga ɗari biyun nan ga taimako bayan Allah suka yi miki sannan akwai mata wanda za su yi miki bayani game da ayyukan addini sai ku kai ta su ina ɗari biyun na ɗazu ba ta kuɗi ba eh. Eh. to wa eh. muna son malam ya ƙara yin bayani kan magana ta shekaran jiya don waɗansu sun buɗe wani babi cewa ta halatta cewa a je a ciyo kuɗin gwamnati a zo daga baya a yi kafara Allah zai yafi a su mutane shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam in yana magana sai ya maimaita ta sunawa kuma ya faɗi ta a hankali domin ya san yadda mutane suke wani yana jin wa'azi ne da wato da zuciyar shi don ya fahimci me zai yi yanzu yanzu ya gyara addinin shi wani kuma yana saurare ne don ya samu shubuha ya samu kuskure ko ya samu wani abu da zai suka ko ya amfani da shi ya ɓace Allah ce wa'amal ladina fi zai zaghun فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله Qur'ani wani ke saurare wurin shubha kawai yake nema a cikin Qur'ani ya ɗauko ya mishi tawili domin fitina kawai to haka ma duka mai bayani ana neman magana don shubha don bayani me kawo ainihin magana wani bawan Allah ne tambaya nan mutum ne ya saci kuɗin gwamnati sai je gina masallaci kuma shi tambayan ba ya ce akwai lada to yadda abin yake a fikihu sai ka duba wasu na fikihu malaman fikihu sun yadda mutum ne ƙaton ɓarawo ya ƙara sace-sacen shi ya tara kuɗi sai ce zan je haji zan je haji ya ɗauki kuɗi ya je haji kun ga da haji kenan ya saukar ko sai malamai suka ce sahha Hajji. hajjin ya inganta wa asa amma ya yi ne ya yi sabo hajji ya yi amma ya yi ne sabo to wannan sabo in yana so ya tuba daga gare shi sai ya mayar da kuɗin da ya sata zuwa ga masu ci kuma ya ce astagfirullah to wannan ba ya haji ba kuma wannan sabon ba ya fita daga gare shi ba to me kuma kuke bin shi da matsala dan da kawai ya taba kuɗin gwamnati shine matsalar ku lamarin ba haka yake ba shi kuma inda na ce na ba ku kisan Umar radiyallahu anhu ya yi shi biyu Abdullahi da Ubaydullah sojoji kaga Umar yana khalifa yaran shi ma sojoji ne sun tafi yaki Iraq za ka karo yakin za su dawo gida sai suka ce ba su biya akwai sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam gwamna a Basra Abu Musa al-Ash'ari bari su gaishe sai yana da alaka da ubansu sosai bari su biya su gaishe shi sannan su wuce su Madina da suka je yi marhaban da su ya ji daɗi kuma gashi ayan khalifa ne su biyu yace kai da dai na san wani abu da zan muku ya amfane ku yana ƙara maganar nan sai kai wata fikira ta zo mishi sai ce a ah, to ai daman ga kuɗin zakka wanda nake so a kai madina a kai wa commander in chief ga kuɗin zakka ku ɗauki wannan kuɗin ku yi tijara ku sayi kaya fatauci daga basra ku kai madina in ku kai madina ku sayar sai ku ɗebe watan kuɗin ku kai wa shine kudin harajin mutanen basra amma wannan eh, fa'idar fa ribar ta ku ce ku rike wannan ba sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam bane haka ba kudin gwamnati ya ba su ba haka to wannan ijtihadin shine ijtihadi yayi dan ba nasu ba ijtihadi suka yi kudin gwamnati ne ya ba ayan khalifa ku je ku yi tijara amma ku mayar ma gwamnati da kudinta ko kuma ku rike ne riba abu musu ashari suka karba suka zo madina kuma kusan su basu da munafunci da irin munafukan yau ne yanzu za su gaya wa khalifa cewa wannan kuɗin mu yi tijara da shi kawai za su ga ku da aiko suka je kuma suka yi cinikinsu suka suka zo ka ce to ga kuɗi amma ga abin da ya faru sai umar tambayar farko da ya musu ya ce shin duka sojojin duka sojojin ne ya ba su irin wannan bashin suka ce a mu kaɗai ya bawo ya ce oh ya ga ya halifa ya bashi ko ya ce a to kenan duka kuɗin na gwamnati ne duka kuɗin na gwamnati sahabban da ke zaune tare da umar suka ce a'a ba kuɗin gwamnati ba ne to tun da ni haka ne a raba rabi a raba a riba rabi riba za a raba rabi rabi ta gwamnati rabi tasu domin ɗaya daga cikin yayan umar ubaidullah da ya ce a karɓi kuɗin duka sai ce a a baba ai da wannan kuɗin ya ɓace da za ka ce sai mun biya shi tunda sai mun biya shi ashe kenan riban mata mu ce to nan ku kalli mazhabobin da suka fito cikin wannan kissa kawai mazhabin abu musul ash'ari cewa in ka ɗauki kuɗin gwamnati kuɗin kowa da kowa kai business aka samu riba kai kawai wajibi a kanka ka ɗauki kuɗin gwamnatin nan ka mayar ma gwamnatin fa ko ba shi ne mazafi shi ba kuma sahabbai biyu sun yarda da haka shine Ubaydullah bin Umar da Abdullah bin Umar to da suka je wurin ubansu sai kango wani abu dan tambayar farko bai ce a'a ba kawai tambaya yayi shin yayi mashi wani sojojin haka banda ku suka ce a sai ce a to sai ga nepotism kenan nepotism ya shiga amma da sun ce mishi eh yayi wa kowa haka kenan shi ma Umar ya yarda da mazhabin wa kenan abu musa shi ma yadda nan a cikin nasin guza ce shi ma umar ya yadda da haka matsalar shi shine kada a yi ma wa'ansu a bar wa'ansu to wani sahabi da ya ji akwai nepotism a ciki amma ba nepotism ba ne domin shi wancan ya fi sabilin lahi ne sai ya ce to a raba ribar rabi biyu ku riƙe rabi ku ba gwamnati rabi wai shin wai ko kun fi yin sahabban nan kawon Allah ne to mutane aka raba riba wanda suka ɗauka saboda haka mazhabobin suna nan mazhabobin na nan wanda ya ɗauki kuɗin gwamnati ya yi tijara da ita ya mayar ma gwamnati yadda daidai yake yana da haƙƙin ya rike mai riba shi amma in akwai sanayya wadda yake ba kowa za a yi wa ba to ya raba ribar ya ba gwamnati rabi shi kuma ya me ya rike rabi kuma yana matsala matsalar ko dai kawai an saci kuɗin gwamnati shi ne iyakar musibar mu a ƙasar na an saci kuɗin gwamnati ba maganar satar kuɗin gwamnati ne musiba ba a musulunci ko san me shirkin nan da ake yi kin bauta Allah shi kadai shi Allah ya fi girma a wurin shi kin bauta wa Allah shi kadai shi ne yafi girma a cikin shi saboda haka babban laifin da musulmin Najeriya muka yi wanda shi yasa Allah ke azabta mu ga mu da karfin mu da jin mu da komai muka ki hada mu, makiyin Allah ya danne ku ya fi girma a wurin Allah akan mu sace kudin Najeriya dukan shi ya fi girma a wurin Allah ku bar makiyin Allah ya danne ku ya fi girma a wurin Allah da ku sace kuɗin Najeriya duka to daga nan za ku gane kurakuran da muke yi har da shugabannin mu na baya abin da ya dame su akwai kasar lokacin da Allah ya ba mu kasar da ba mulkin ta duk da ka juya mu ne duk da ka juya mu ne amma kuma wayansu daga cikin mu wasu abin da ya dame su ana sace kuɗin Najeriya saboda haka za su juyin mulki ba su duba kuma dole musulmi da Allah ya akan wayanda ba musulmi ba su ji mulki don wai satar kuɗi ne su je mulki don satar kuɗi shi ne abin da yake kansu to yadda Allah ya bi shari'a shi ku batta yadda take yadda Allah ya bi shari'a ta ku batta yadda yake to me faru an yi juyi ana ta juyi ana ta juyi to ga zai zo an juye mummuna muna ƙasa alhali wannan kuɗin da kuke gani inda musulunci ne akwai wasu wanda ake cewa wal mu'allafati qulubuhum kuɗin zakkan mutane mutum yayi noma an kaɗi zakkan shi wannan ga wani ƙato can ana tsoron shi a ɗauko kuɗin na a bashi dan yayi ne dan yayi shiru duk yana cikin sassan na gwamnati amma mu yanzu an danne mu ba yanzu mu ne mu'allafati qulubuhum ba ba yanzu mu ne za a tara malamai a kai ko ya zama Allah fata kulubu da dalan gwamnati a ɗauka ba wancan ba sarki can a ba wannan ba wannan ku yi ne ku yi shiru a ci gaba da mulki ko ba shi ba ne shi kuɗin gwamnati makami ne kuɗin gwamnati makami ne ana amfani da shi don a samu ci gaba da mulki shi za ke da wani abu security vote kuɗi ne maƙudai ake ba gwamna ko ake ba yadda of state ba ku sai inda yake yi da su ba wai dai kawai a samu ne zaman lafiya don tsarin wannan baturen ya san cewa ana buƙatar maƙudan kuɗi don tauɗa mai taushe wata tarzoman kuɗi yake yi ake ba su wannan kuɗi to mu abin da dame mu kenan sai muka zo muka hargitsa kanmu wannan sauki wannan wannan yi ku wannan wannan ga mu dai a hargitse ba mu da alƙibla ɗaya tun wannan har yi tsayin da muka yi har yau na mamu ba mu dawo ta hanya ba to kuma abin da ke kara dawo da mu hanya in muna tunani ko a siyasance komai mu kullum abin da muke tunani maganar kuɗin ne kai talaka ka tashi baka karya ba ba ko ba kunu ba ba kosai kuma gashi so abin da ya dame ka shine kai wanda dai zai kawo kosai a bakin ka ko a shi bane kuma ko da kafuri ne ma dai kawai zo ko ba haka bane to wannan magana ma kafirci ce musulmi abin da aka sashi hankuri wasbiru inna allaha ma'as sabirin ku yi hankuri ba maganan wallahi ko ku da kosai bane maganan kalimatul lahi an takuna hiya al-ulya maganan Allah ta zama ita ce kullum a sama kuma wurin haka kudin kan shi shi ma makami ne wasu ba su ake yi dan me za su shiru shi ne ake kira kudin gwamnati da kuke ta hauka na hushi kuna rarrabuwa kai ina gaya muku haka ne don ku gane abin da ya kamata mu yi sai mu tsayar da mutumin da muka san kowa zai samu laushi ya yarda da shi a haɗa hannu domin wannan karon 2015 in ba mu haɗa ƙarfinmu ba gaba ɗaya muka tafi tafiyan mutum ɗaya to tudu ya ga muku masu makwabtaka da Nijar su fara neman su fara neman buloti ni ma da na san wani da zan aika da nawa a'a ai ai sunnar Allah ce wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum in dai kun yi jayayya to ba ku da karfi to abin da ake plan kenan plan ina ana shi daki daki ɗaya bisa kan ɗaya ana gani a gaban ku ana bayyana muku wannan fa first time kenan in an zo second time lokacin ne iblis ke fitowa da inda yake second time duk wani ɗan siyasa first time yana lallabawa duk wani ɗan siyasa first time yana lallabawa amma ya zama second time fa saboda ka duk yadda za a yi ko menene kada ku yadda ku kaddama naku to wurin kaddama wannan a samu wanda kowa zai yadda da shi kun gane kada wannan cije ce a namu wannan cije ce namu wannan cije ce namu alhali wa'annan da kuke cijewa kansu daman faɗan su ne ya kawo rubujewan mu faɗan su ne ya kawo ne rugujewan mu har in yau kun ce lalle lalle sai su kuma ku sa abin da zai faru wannan fadan zai sake dawowa domin hasada ce tsakanin su hasada hasada nan sa sake rushewa ku talakawa kun yi nan eh, masu kuɗi masu abin da sun yi nan sarakuna sun yi can su bai malamai duk inda mai koyo can suke kowa kawa kuma na to saboda ka mu yi hankuri mu yadda mu kawo wani wanda ko talakawa ku zai kwanta da shi masu hankali su zai kwanta da shi sarakunan su zai kwanta da shi su kuma malaman inda yana da kuɗi na ba su yi shi <laughs> zaɓe mu zama muna da wayo da hikima mu zama muna da wayo da hikima ba mu kaɗai muke zo na ƙasar nan ba ba mu kaɗai ba ne domin yadda aka ce sai kana da ƙuri'u wanda yake kwatan ƙuri'u na jihohi ashirin jihohi ashirin ashirin da nawa ashirin da hudu biyu bisa uku cikin jihohin najeriya talatin da shida ashirin da hudu saboda haka kuma don kun rike mutum damdam sai shi in kuma wani bangare kuma ba su son shi ba su son su jima a shi to za ku yi kuskure za ku yi kuskure domin ba za a samu natija ba abin da ya kamata a yi shi ne sai kuma a duba waye kuma in ya gangara kudu zai yarda mutane za su yarda da shi in ya zo arewa mutane za su yarda da shi to in kun samu irin wannan Allah na da bayan shi ba za a ci an rasa ba Allah na da shi to duk sauran su yi hankuri fi lahi don haɗa wannan al'umma samu zaman lafiya don Allah su yi hankuri don Allah aka ce ku yi hankuri a goya mishi baya ya ci zabe ya ci zaɓe mafi ƙaranci dai duk da ya lalace duk da ya zama corrupt ba zai kai ga wanda zai zo cikin garinku ya saka bom mutane su mutu ba ba zai zo kuma ba ba yadda za a yi zai girke muku sojoji suna wulakanta kuma maza da mata ka sauka ne ka zo wurin sai ka sauka kamar wani aure ya aure. Ya ne sai ka sauka ne ya sa saukan ne sa A'a, wai sun yi red block sun yi road block saboda haka suna tsoro wanda zai zo ya jefa musu bomb domin suna yaƙi da su ne ba dai boko haram ake magana ba boko haram na yaƙi da sojoji da 'yan sanda so sojoji da 'yan sanda sun yi red block saboda haka duk wanda ya zo wucewa ya sauka a ƙasa domin kada ya zo kan masu ya jefa musu ya gudu shi ne matsala sama masana da wannan tafi sauki shine in ba ka yi road block din ba ka zauna a barikin ka boko haram zai ganka jefa ma ban din to ka shige barik ka huta mana mu ba mu huta ko ba mu sauki ba ka cire road block din ka shige barikin ka ka huta mu huta boko haram su ma su huta amma irin wannan abu a yi wasa da hankalin mutane a ɓace kuɗinsu a danne su kuma yin zaɓe zuwa zuwa wuce shi ne muke tsoro shi ne muke gargaɗi allah ya ba mu ikon kunnuwan jin gaskiya mu su to amin to aka ce ne wa kullu marratullahi halalun tayyiba Allah ya ce wa kulu ku ci min ma razaqakumullah abinda Allah ya azurta muku halalan tayyiban wato abu halal tayyib mai dadi mai kyau maf'ul majar majrur qablahu halun muta'allaq bihi wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minin kuma ku ji tsoron Allah nan da kuke da shi kuke imani wannan Allah da kake imani da shi kuke kasancewa mu'mine da shi ku ji tsoron shi ai in tasilu amirahu wato ku ku bi umarnin Allah wa jitanibu na wahihi kuma ku ki abin da Allah ya ko hannu daga abin da Allah hasba muktadahu daidai bukatar wannan abu biduni hulun ba tare da zurfafawa ba wala mujawazat haddin fihi ma kuma da ketare haddi a cikin su in Allah ya umarce ka da abu kai iyakan abin da aka ce kai kada ka ketare haddi wurin yi in aka hana ka daga abu kuma ka hannu ba tare da ketare haddi ba to in ka yi haka ka samu lafiya to da musulmi kasance haka iktisafid din mu yi abu yanda Allah ya ce in za mu iya wanda ba za mu iya ba kuma mu wakkala shi zuwa ga Allah to da duk wannan rikici ba mu same shi ba sai ce wa min gulu to yana daga cikin kuma zurfafawa a hilfu bi ayman la da'iya ilaiha wato rantsuwa da rantsakaku wanda yake babu bukatar su wa rubbama jarat ba جرت بني جرت العادة على الألسن باليمين على غير قصد كما يتشي السودية وعطن سامتشي العادة تاب دانا أكاو حصل المتاني باليمين درسوا العادة تاب دانا أكاو حصل المتاني درسوا على غير قصد باتارين نيابا لتوثيق أحد دومين كون يتبت الدولة الكوري لفعل فعل لفعل توثيق أحد لفعل Autarkin don tabbatar da wani alkawali na aiki ne ko aiki ko bari barin aiki aw yahlifu ala shay'in yadhunnu qawmuhu ko ku yi rantsuwa kan cewa wani abu ya auku tsammanin shi wa wani khilafuhu amma sabanin abin nan da yake tsammani ya bayyana fi zalika fa hali fi zalika harajin shin irin wannan rantsuwa da mutane ke yi akwai wani laifi haraj abokunci a aw ko wani zunubi قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله لا يؤاخذكم wato Allah zai rike ku da nagari wato shi shine a sassar wato rantsuwa fi ku a cikin ku. mutum ya zama kawai kullum yana rantsewa da Allah haka wa huwa ne yace inda na ma'ashir malikiyya akwai wata kalma da malam ya amfani da ita nan yace yana so ya maka menene nagari na rantsuwa ya sassar rantsuwa halafatul aiman malamai sun samu sabani shi ne ce huwa na a wurin mu na nan da ce yace indana wurin mu muwa ma'asir malikiya wato mu mutane masu bin mazhaban ne malik malam na cikin su gobe ciki yana ciki domin wasu suna ce suna musu wai malam bai malikiya malam bai kaza to malam me yake shi shi kirkiro hadisin da sunna yake bi kawai haka nan da kai shi ma na biyayya ga malaman da ke gaban shi malaman fikihu da ke gaban shi malam na musu biyayya ɗari bisa ɗari matsalar bari mu kare aya sai a yi bayani daga baya almalikiya wato an ya halifa ala shi'in ya zuru annahu kaza me lagu na rantsuwa a malikiya shine mutum ya rantsuwa ala shi'in akan wani abu shi wanda ya rantsuwa ya zunnu annahu kaza yana tsammani haka nan dai abin yake da ya rantsuwa walaysa kama ya zunnu amma alhali ba haka yake ba wa huwa qawlu mujahid kuma shine maganar mujahid kai kanu halafu ala tahrim at-tayyibati ala dhanni annahu qurba falamma nazala an-nahyu qalu kayfa bi aymanina fa wato da sahabbai suka yi rantsuwa ala tahrimi tayyiba sun ce mun haranta ma kanmu mun rantsuwa mun haranta ma kanmu da Allah cewa wannan wannan wannan ala zan annahu qurba tsammanin su hanin nan da suka yi wa kansu na wayannan abubuwa masu daɗi kusanta ne zuwa ga Allah sai daga ma su gane a ah, dan ka haramta ma kanka jin daɗi ba wani kusanta zuwa ga Allah kake yi ba kake jin daɗi kake shiga air condition kake shiga Lexus kake shiga ne kuma wai kai kana tsammanin kurba ba kurba kake yi ba wani ya zai gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da yar uwa ta yi rantsuwa ita za ta za ta je haji a ƙasa ko ba za ta shiga inuwa ba a ƙasa za ta je ba takalmi ko ba inuwa za ta je haji sai annabi ya ce mata ya gaya mata ta shiga inuwa ta sa takalminta me Allah zai yi da wahalarta in ka wahala me Allah zai da wahalarta Allah ya sa ka wahala ya sa ka ba saboda haka ba a kusantar Allah da wahala balle ka neme ka ce kuma ibada ce ka hana ma kanka cin abinci ka hana ma kanka bacci ka hana ma kanka ba abubuwa ga gashi nan masu kyau an yi wannan yayi malami an gaishe fesfes ya ce kun wani malamin malamin duniya fesfes bai san sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani in daula ta kasa rike soja daga zuciyar sai ke tuwa ya rike soja soja yake rike ba wai mutane ma ba cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam dukiya Allah ya shigar da to saboda haka sai bayyana ba haka ba fa unzila sai aka saukar fa nuzila wa inda shafi'i to imam shafi'i rahimahullah rahmatullahi alaihi ko ko rahimahullah ne huwa ma yabduru min al-mar'i min ghairi qasdin wato abin da zai fito daga mutum a bakin shi ba tare da yana nufi ba shi ba wai ya ga wani abu bane ya mai rantsuwa sai ya bayyana ba haka ba a'a kawai da yana magana dai kawai kullum Allah wallahi wallahi eh wallahi wallahi wallahi in yake tai eh wallahi tallahi to shi kenan to wannan lago'i shi ne shafi ya ce a shi ake nufi a wannan aya ka kaulihi la wallahi bala wallahi wa huwa qawlu aisha radiyallahu anha shi ta ma aisha akan haka ta tafi a wannan tafsiri ولكن يؤاخذكم بما عقدتم بما عقدتم الايمان بالتشديد وقرب التخفيف وفي في وفي قراءة عقدتم الايمان walaki wa ya ta zukuru bima aqattum al-ayman a Allah na kama ku ne abin da zuciyoyinku suka kudurta suka yi niyyar su na rantsuwa alaihi bi an halaktum ala al wato ku yi rantsuwa akan sani to in kai irin wannan rantsuwa da Allah akan sani fa shi wato wannan rantsuwa bi ma'anar hanif idza idza haliftum fihi in lokacin da kuka saba ma wannan rantsuwa shine itamu asharatu masakin ku ciyar da miskinai guda goma wala yata'ayyan kaunuhum min fuqara'i balad al-halif lakin masakin likulli miskin ba zai ba za iya ba to nan bari mu tsaya akan wannan sabanin tafsiri la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtum al ayman Malik da wanda ya bi shi a fahimtar su suka ce me lagwi fil ayman Malik yace lagwi fil ayman shine kaga wani abu kai zaton haka yake kai rantsuwa akan shi sai daga baya kuma ya bayyana ba haka ba a shafi ya ce a ba shi irin dai maganan nan ne zama rantsuwa da Allah ya yi wa a bakinka kawai kana magana kana wallahi Allah wallahi haka kuma duka biyu suna faruwa tsakanin mutane ko ba haka ba to nan imam guda biyu suka samu saɓani a fahimta nassin qur'ani la yu'akhidhukum Allahu bin lagwi fi aymanikum me Allah yake nufi lagwi fil ayman ga manya-manyan malamai na addinin musulunci wani ya ce nan wani ya ce kaza ko haka ba shin Allah ya faɗa inda Allah yana son wannan ma'anar ko yana son wannan ma'anar da Allah bai da fasahan da zai bayyana Ina da fasahan da zai bayyana ya ce in wani ku ya aikata wani abu yana zaton haka ne ya rantsuwa a kan shi sai kuma ya bayyana ba haka ba to ka fara shi kaza akwai akwai matsala nan wanda yake harshen shi yana zawo kullum sai ya faɗa lafzin Allah Allah Allah Allah ba tare da niyya ba to ka fara shi kaza za a samu matsala to wani lokaci ai nassin qur'anin ne ke jawo rarrabuwa a fahimta nassin qur'anin ne ko ko nassin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce nassin yake kawo wannan rarrabuwa to sai wani yau yaro zai ya ce maka ka ga maliki ya rabu da shafi wannan mu koma ma sunna mana su sanin sunna domin ka ce kace zaka fassara wannan dole ka ɗauki ɗaya. ma'ana su matsalar rarrabuwar malaman nan ba matsalar su bace lafazin yadda qur'ani ya zo ne to in qur'ani ya zo da wannan lafazin akwai wani dalili shi kuma ko qur'ani na son ya nuna tanawwa eh wannan ma daidai ne wannan ma daidai ne wannan ma an haramta wannan ma an haramta amma sai zo da lafzi daya ya kunshi abubuwa da ne da yawa ko qur'ani zai iya zuwa da irin wannan ma'anoni ko na wannan zamanin ku riƙe wannan ma'ana amma wani zamani zai zo sai su ga wannan ma'anan ma ita ce mai amana a wurinsu saboda ka ba su kan a'imma ba a sukan mazhab mazhab shine hanyar fahimtar nassi hanyar da za a biyo a fahimci nassi in ka ce ka soki mazhabobi to dole kai ma ka ɗauko ta hanyar fahimtar shi wannan hanyar fahimtar shi da ka ɗauko ka zama kai ma mazhab ma a ce mazhab malikiya ko a ce mazhab shafi'iya in sunanka malam adamu aliyu sai a ce mazhab adamu kowa da mazhabin shi to wanda yake kore mazhab yana kokarin rarraba al'umma musulmai maimakon mun tattaru mun tattaru an rage an koma hudu in ya zo ya keta wannan to shi kenan daga hudun nan suka kida yawan adadin musulmi kan mazhabobi kenan za a samu zaman lafiya so maslaha ce kuma tarihi ne zo da ita silsilanta a hankali a hankali tun lokacin sahabbai tun lokacin sahabbai take rabuwa yanzu na ba ku kisan umar abu musul ashari yana da mazhabin shi na maganar dukiyar gwamnati baitul mal in an yi tijara da ita kai wanda ka yi ka rike inna kowa wannan fatwa ban ga man ba ku ya hakuri ban ce ka rike ko ka ɗauki kuɗin gwamnati ba ban ce maka ba in ka ɗauki gudun gwamnati ka mutu da kuɗin gwamnati a wurin ka Allah zai tambaye ka amma in har ka ɗauka a irin zamanin nan da muke ciki har ka ɗauka kana so ka ne ka guji wannan matsalar yaya za ka yi shin kai da ka ɗauka ɗin nan yanzu ka ce ka mai da shi baitul mali inda ka ɗaukon nan akwai wani kura irin ka aure. amma bambancin wancan kura da kai kai kura ne da amma ka zama kare yanzu don ka fara tsoro in ka mayar da shi bai tunan din nan wannan kuran zai haɗiye shi zai ma giya za a sha da shi amma in ka sai ka zo nan zakka mana asalin zakka kun san menene a za a tara ne a ba gwamnati ita za ta raba ko haka bane to amma da aka samu gwamnati ba ta iya yi duka malaman duniya suka yi ijimai in kana da zakka kudin zakka za ka iya ba wanda shari'a ta yadda a bashi ko haka ba amma ba kai ka bayar ba to wannan kudin gwamnati ne a hannunka dama an ce a asibiti ne a gyara ma mutane addinin su a yi kaza a yi kaza dama aka ce kuma ga shi ka ba me ya kamata ka yi ka gina masallaci to in ya gina masallaci ya lara ko lada eh? yana da lada ko da lada ai inda zaka sani kana da lada annabi ya kawo wannan ka'ida wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa fi bud'a ahadikum sadaqa fi bud'a ahadikum wani al'aurar shi akwai sadaka sai wani sahabi ya ce ayi ahdi ahaduna shawatu wa yakuna lahu sadaqa mutum ya je ya biya bukatar shi hawa shi sannan kuma a ce sadaka yana da lada sai annabi ce to a amma da ya sa wannan sha'awar shi a haramun yana da zunubi sai ya ce eh, yana da zunubi ya ce in sa ta a halal kuma yana da me yana lada duk abin da in kai akwai zunubi in kai aka san shi akwai me lada alhamdulillah

Sabe.